الحمد لله الذي نهى الأمة وهذرها عن فعل المنكرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر باجتناب المنهيات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زجر عن ارتكاب الموبقات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين قاموا بالدعوة على ترك المعذورات أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وراقبوه سرا وجهرا واعلموا أنكم إليه تنشرون فالهدبة تذكر بعضا من الأشياء التي يجب على المسلم العذر منها وهي كثيرة نذكر طرفا منها الشرك قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري وقال أيضا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم ومنها البدعة قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه عباد الله ومن الأشياء التي يجب على المسلم الحذر منها الكذب قال الله تعالى قتل الخراسون وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ومنها الغيبة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أمة الإسلام ومن الأشياء التي يجب على المسلم الحذر منها النميمة وعدم النزافة من البول وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليؤدبان وما يؤدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة متفق عليه ومنها الزنا والسرقة ونعب الأموال وقطع الطريق وشرب الهمر قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم ومنها اللواد والسحاق وإتيان الكاهن والمنجم والأراف والصاهر فيا أيها المسلمون ومن الأشياء التي يجب على المسلم الحذر منها الكمار بأقسامها المتفرقة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الكمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بارك الله لكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الحكمة وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah wanda ya hane al'umma ya yi musu kashedi ga aikata abubuwan kyama, abubuwan da shari'a take kyama. Ina shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah a kan cancanta. Ya yi umarni da ƙaurace ma duk abin da aka haramta. Ina shaidun cewa annabi Muhammad manzan Allah ne bawan Allah ne. ya yi tsawata ya tsawatar game da aikata duk wani abu wanda yake nau'i ne mai halakarwa tsira da aminci da albarka su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa waɗanda suka tsayu da kira zuwa zabarin duk aikata wani abu da yake haramun ne shari'a ta yi hani a kansa bayan haka ya ku al'umman musulmi mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah mu kiyaye Allah a mu da bayyananmu mu sani cewa za a gargaɗa mu a tara mu wurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka maudu'in wannan huduba zai tattauna ne ko za ta tattauna ne akan wasu abubuwa da ya zama wajibi ga musulmi ya yi hattara da suwa waɗanda suna da yawa za mu ɗan ambaci wani abu da ya samu ya sauƙaƙa wanda na farko daga cikinsu mafi haɗari kuma shine shirka lalle ne mu yi hattara da shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika duk wanda ya haɗa wani da Allah ga bauta Allah ya haramta masa aljanna kuma matarasa gidan wuta innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi janna wa ma'awahu nar an karbo hadisi daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a cikin hadisin da Imam Buhari ya ruwaito dukkan wanda ya mutu yana hada Allah da wani gabauta ma'ana yana kiran wani tare da Allah ko yana bauta ma wani tare da Allah to ya shiga gidan wuta kamar ma ya riga ya shiga din dan ciki za shi a kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya hadu da Allah yana hada shi da wani gabauta yana shirka kenan ya shiga gidan wuta imam muslim ya rawaito na hadisi na biyu daga cikin abubuwan da an wajibi ga musulmi ya yi hattara da suwa ya kuma kiyaye su shine bid'a ko ita ce bid'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan wanda ya saba ma manzo bayan da shari'a ta bayyana gare shi ya bi wata hanya da ba ta muminai ba za mu cancance mishi abin da ya cancanta mu jibinta mishi abin da ya jibinta mu kona shi a cikin wutar jahannama mako mako ta yi muni annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ce a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito duk wanda ya kirkira wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini da ba shi ya kago shi to an mayar masa da abinsa imam muslim ya kawo ruwaya da ta game cewa dukkan wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin mu a cikin an mayar masa da abinsa abin na abin mai zuwa ne ba a so Allah baya so za a mayar masa da kayansa ya ku bayin Allah musan cewa yana daga cikin abubuwan da an wajibi ga musulmi ya yi hattara da suwa ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin littafinsa a cikin suratun zariyat an tsinewa maƙaryata bi ma'ana makaryata tsinannu ne kutilal kharrasun haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce hakika a shi Allah subhanahu wa ta'ala bai shiryar da duk wanda yake mai ƙetare iyaka ne mai yawan ƙarya inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab na hudu daga cikin abubuwan da awajibi ga mutum musulmi ya yi hattara da suwa ita ce giba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin littafinsa a cikin suratul hujurat kada ɗayanku ya ci naman ɗan uwansa, ɗayanku yana son ya ci naman ɗan uwansa, a ɗayanku yana son ya ci naman ɗan uwansa yana matacce gashi yana matacce ka sa wuƙa ka ɗibi naman ka ci, kuna kyamar haka. Saboda haka kada ku ci naman ‘yan uwanku ku ji tsoron Allah, lalle Allah mai karɓar tuba ne mai jin ƙai. Wala ba ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi maita fakarihtumu واتقوا الله إن الله تواب rahim. ya ku al'umman musulmi mu sani cewa yana daga cikin abubuwan da an wajibi mutum musulmi ya ƙaurace musu na biyar daga cikin jerin lissafi shine annamimanci annamimanci ta hanyar ƙoƙarin raba ɗan uwa da ɗan'uwa uwa ko masoyi da masoyi ko aboki da aboki kana ƙoƙarin yadda za ka yi ka raba su da kuma rashin tsabtatuwa daga fitsari wanda wannan musiba ta akwai ta cikin mu al'umma kwarai ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imam bukhari da muslim suka ruwaito annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya gitta a wasu kaburbura guda biyu yana tare da sabonsa, sai ce to wayannan kaburbura kuma kuma abuta kaburbura ana yi musu azaba amma ba ana yi musu azaba dan sun yi wani laihi babba ba bisa ga wanda su suke kallo ko ku mutane wanda kuke kallo ɗayan ya kasance baya tsaftata daga fitsari yanzu mai yin fitsari bai tsaya ya tsaftace shi ba bai ganin ya yi laihi amma kuma laihi ne babba mai gadar da azabar kabari amma ɗayan kuma ya kasance yana yawo da annamimanci shi ma annamimi mai yawon game game bai ganin ya yi wani laihi a cikin al'umma amma laihi ne babba to wannan shi ne mahari na su zama cikin azabar Allah wanda dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ya tsaga kabar da bino ya kawa ga kowane ɗaya daga cikin kaburburan guda biyu ya ce za a sauƙaƙa musu zuwa za a sauƙaƙa musu azaba zuwa bushewar wannan kaba ta dabino na shida daga cikin abubuwan da yake wajibi ga musulmi ya yi hattara da suwa zina da sata da kwace dukiya da kuma yin washi da makami da shan giya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin littafinsa wala a kada ku koyi kusa ga zina zina ko kusa kada ku yi zuwa gare ta hakika zina ta kasance alfasha ta kuma ta munana ta yi muni wala farabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila ya tabbata a cikin hadisi da Imam Buhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake yin zina yana mai imani ma'ana sai an ce masa imani aka barawo da zai yi sata ba zai yi sata ba a lokacin da yake yin satan nan wace an ce masa imani ma'ana ba shi da imani aka wanda zai sha giya ba zai sha giyar nan ba wace an sunce imaninsa ba shi da imani aka wanda zai kwace wani abu da zai kwace wanda mutane suna kallo kamar halin mu na yau ka daga waya kai magana sai wani kawai ya sabce ya ruga da gudu ko ka ciro kuɗi cikin banki wani ya biyo ka ya sabce ya gudu to wanda duk zai yi wannan kwacen ba zai yi kwace ba alhali mutane sun daga idanunsu suna kallo lokacin da yake kwacen nan ya zama yana da imani wace an ce imani lokacin da yake wannan bashi da imani na bakwai daga cikin abubuwan da yake wajibi ga musulmi ya yi hattara da zuwa lewaɗi da maɗigo da zuwa wurin bokaye da zuwa wurin masu bugun ƙasa da zuwa wurin yan sihiri da zuwa wurin yan sihiri da waɗanda duk sun kai kama da suwa ya ku al'umman musulmi mu sani na takwas daga cikin abubuwan da yake wajibi ga musulmi ya yi hattara da suwa ita ce caca da nau'ukanta mabambanta caca irin ta 'yan kwallo shace irin ta ‘yan tambola, shace irin ta ‘yan kyalambe, shace irin ta ‘yan kalanda, duk yadda da ya sha ta kakkasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa ya kira yi muminai cewa ya ku waɗanda suka yi imani. Hakika giya da caca da gumaka da kiban maisari suna daga cikin ayyukan shaidan ku ƙaurace musu don ku samu tsira. Ya yi amanu, innamal kamru wal maisir إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون abu na tara daga cikin abubuwan da suke wajibi ga mutum musulmi ya ƙaurace musu shine yin magudi wurin ciniki cikin ciniki ka yi magudi da kuma algusu ta hanyar haɗa abin da yake mai kyawu da maras kyawu da kuma kore ga ciniki kana tare da mutum ka taho ana kunna ciniki da kai ko a nuna kai adda abin da sauransu da kuma kaiwawa abin da kake sayarwa kana tsada shi da kuma kamowa mai muni ana sai da abu naira dubu guda ka samu sa'an mutum ka sayar mai dubu uku kamowa mai muni yana daga cikin abin da ya zama wajibi mutum ya hattara matsayi ne na musulmi game da wa'yan nan. abu na goma ya ku bayin Allah daga cikin abubuwan da yake wajibi ga mutum musulmi ya yi hattara da suwa shine yin leƙen asiri a tajassus ka shiga cikin mutane kana leƙen sirrinsu to lalle ka yi hattara saboda an hana addinin ka ya hana maka haka a tahassus shiga saurare tajassus leƙen asiri tahassus shiga ka sauraro haka kuma da yaudara da ha'inci duk suna daga cikin abin da an wajibi ga musulmi ya hattara da suwa na goma sha biyu daga cikin abubuwan da yake wajibi ga mutum musulmi ya hattara da suwa zalunci da karkasuwarsa kama daga cin dukiyar mutane akan banna da cin dukiyar marayu akan zalunci da karɓar dukiya bisa ga zalunci kamar suna da hili ko wani abu ka amshi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littayensa suratu su'ara suratu shu'ara'i cewa waɗannan da ke zaluntar mutane za su san majuyarsu da sannu za su san ina ne za su inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alamun labi na zalamu ayyamun kalabin yan kalibun za su san ina na za su juya don za su shiga wuta aka kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi bayani a cikin littafinsa game da masu cin dukiyar marayu akan zalunci akwai cin da ba na zalunci ba kamar kana kasuwanci da ita don ta karu wanda akwai yarjejeniya kai ma za ka samu karuwa to ci dai na zalunci to suna cin wuta ne a cikin cikan nan da kuma za su shiga Kin wutar sa'ira innal ladina yakuluna amwalal yatama dulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira aka ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashidda na Allah ya yi muna kashedi kada mu yi ko kusa ga cin dukiyar marayu har sai sun kai karfin muna nan muna kula mu basu su abin kana kula da dukiyar maraya kada ka ci sai da sifa wadda an mai kyawu wannan kamar ini in kana rikawa kana kasuwanci ko kuma kana noma kila kashe a raba in sun kai karhin su da za a ba su dukiya to sai a ba su abin su haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a hadisi cewa lalle Allah yana yi ma azzalimi talala yana jinkirta masa har idan Allah ya kama shi ba zai kubce ma Allah ba sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta aya alqur'ani cewa haka damkar ubangijinka take idan ya riki alkarya ma'ana mutanen alkarya alhali suna masu yin zalunci lalle damkar Allah mai mai radadi ce mai tsanani wa kadhalika adu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna azahu alimun shadid wanda wannan hadisi Imam al-Buhari ya ruwaito shi na goma sha uku daga cikin abubuwan da ya zama wajibi da mutum musulmi ya yi hatara da suwa a rantsuwa ta gamus a rantsuwar da ke noce ma'abucinta cikin wuta na rantsai da Allah ba ni zuwa sai yadda yi na rantsai da Allah ina zuwa sai ki zuwa wanda mai yawa daga cikinmu suna da wannan hali da ɗabi'a to wata rantsuwa ba ta fara gare ta ba sai dai kai ta gifari kai ta tuba ga Allah haka kuma da kazafi ka ce kana wallahi ina yi wallahi ban yi da sauransu wanda kuma in kai rantsuwa misali ka ce wallahi yau sai na zo kasuwa sai zan ka zo kasuwa gaba bayan kayan rantsuwa da Allah to ka san ka fara na nan gare ka yana yiwa bayanin da ni na yi kuskure ne don kai kan rantse da Allah cewa yau kana zuwa kasuwa sai baka ta yi kasuwa ba to yanzu ka fara tana nan sai ka ba da hinsi saboda ka ce za ka yi abu ka shaida ma Allah kuma baka yi ba to rantsuwa mai kai mutum gidan wuta ya yi hattara da ita rantsuwa ba a kan dalili ba rantsuwa wadda za ka yi ta yi babu gaira ba sa ba, wadda ita ce mai noce ma'abucinta cikin wuta sannan da ƙazafi ka liƙa ma mutum abin da bai yi ba sannan da ƙaurace ma ‘yan uwa kana da ‘yan uwa kila Allah ya baka wadata ka ƙaurace musu ko kuma irin shi kalafi da aka ambata mutum baka san ya yi abu ba sannan sanin mutum ya yi abu yana da bakar wahala don ba za ka san mutum ya yi abu ba sai ka ga ga ka gashi yayi walau shan giya na walau liwaɗi na walau zinata walau na da duk nau'in abin da yake na na sai ka gani kuma in zinata ma ko ka gani kai dai bai wadatar su sai an samu mutum hudu don haka ƙazafi na daga cikin abubuwan da abu wajibi mutum ya yi hattara da so matsayi ne na musulmi sannan da katse zumunta sannan da saba ma uwa da uba ya zama mutum ya saba ma mahaifa shi ma yana daga cikin abin da wajibi mutum ya hattara da shiya da kashe rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe sai da haƙƙe wanda yau wannan abin ya yawa a duniya ko ina za ka ji ana kashe bayin Allah da ba su san hawa ba da ba su san sauka ba abu na goma sha hudu daga cikin abubuwan da yake wajibi ne ga mutum musulmi ya yi hattara da suwa shine kibiri girman kai saboda laihi na babba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa a cikin suratun nahal cewa innahu la yuhibbul mustakbirin lalle Allah bai son masu girman kai duk wanda aka girman kai to ya sani Allah bai so ne don haka girman kai wani nau'i ne wanda ya yi ƙarin kai bawa ka kauce mai ka bashi don ka samu Allah ya soka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a hadisin da Imam Muslim ya ruwaito cewa ɗayanku ba zai shiga aljanna ba wanda duk adda daidai da ƙwara azzarra na kibri a cikin zuciyarsa ba ya shiga aljanna. To abinda haka ni kake da kibri illa ka yi watsi da shi ka yashe shi ka yi gaba abu na goma sha biyar daga cikin abubuwan da yake wajibi ga musulmi ya yi hattara da suwa kuma ya ƙaurace musu shi ne yin kamanceceniyar maza da mata maza su kama yin kama da mata mata su kama yin kama da maza saboda abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi hadisin imam buhari ya ruwaito shi cewa dukkan mata da ka yin kama da maza, da maza da ka yin kama da mata, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu. Don aikin da aka tsinuwa Allah, wannan aikin bai kamata mutum ya kusance shi ba ya kamata ya hattara da shiya, ya kuma yi nesa da nesa da shiya. Ya ku bayin Allah, na goma sha shida daga cikin abubuwan da ya zama wajibi ga mutum musulmi ya ƙaurace musu kuma ya hattara da suwa shine neman ilimi don duniya wanda ana samun da yawa daga cikin masu neman ilimi ba don Allah ba don duniya don su samu matsayi don a san su don su samu girma don su samu don su samu amma ba don Allah ba wanda kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk abin da a cikin duniya la'antacce ne an tsine masa in bayan ambaton Allah da abin da ya yi kama da shiya wanda kaga Allah ta'ala ya yi bayani cewa hakika bayi ne masu jin tsoro ne su ne waɗanda suke malamai to a'a za ka yi ka yi sake ka nemi ilimi ba saboda Allah ba haka kuma da ɓoye ilimi ka san ilimin amma sai ka ɓoye don wani abu da kaka samu kada ka faɗi mutane su ga laihinka ko su masu baka wani agaji ko gudunmuwa suna akan laihi ba ka iya faɗa musu yana daga cikin abin da wajibi ga musulmi ya yi hattara da shiya da kuma shaidun zur baka gani ba baka jiya ba ka taho ka yi shaidu akan ƙarya shaidun zur annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nisa wa shaidun zur cikin abubuwan da ke halakarwa yana gincire yana alawa shahadati zur wa qauli zur yana wadi sahabai suka ce an ah, muka ce o, oh, inda ma a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bari haka nan saboda sun ga yana ta tananatawa kai shaidan zur abinda baka da sani a kansa haka kuma da cin mutuncin mutane cin mutuncin mutane yana daga cikin abinda a wajibi mutum musulmi ya ƙaurace mishi kuma ya hattara da shi sawa'un wanda zaka ci mutunci sa'a ka daidai kuke ko kuma wanda yake magabacinka ne ko mahaifinka ne ko na ƙasa gare ka ne ka sani cewa abu ne da musulunci bai baka damar ka yi ba haka kuma da tona asiran musulmi ka san sirin musulmi ka kama tona asiri ne wannan abu ne da an wajibi gare ka a matsayinka na musulmi na ka ƙaurace mai kuma ka yi hattara da shiya haka kuma da motsar da fitina a tsakanin al'umma ka koma gehe ka shirya ka kitsa ka kulla ka haƙa fitina tsakanin al'umman musulmi kai kana can waje ko towa an kai ana magana sai ka nuna da ɗaya da duniya baka sani ba amma kuma kai a ummul kai ne ka kaga ita wannan fitina to wajibi ne ga mutum musulmi ya tsaurace ma tayar da fitina a tsakanin al'umma saboda fitina kwana take yi kuma dukkan mai ƙoƙarin tayar da fitina to zai fada cikin la'anar Allah in kana ƙoƙarin tayar da fitina to kana kokarin tsundumawa ne da fadawa cikin la'anar Allah saboda fitina za ta samu mutum nagari da wanda ba nagari ba da wanda ya jawo ta da wanda bai jawo ba ba san inda za tana ba aka kuma da aukar da kiyayya da gaba a tsakankanin mutane aiki na mummuna zunubi na mai girma ya zama wajibi ga kowane musulmi ya yi tsaye eh, bakin ƙoƙari ne ya ga cewa bai haifar da gaba ba ka san da wane da wane na to kada ka yi ƙoƙarin tayar da fitina a tsakaninsu ka san da wane da wane yan uwana kada ka yi ƙoƙarin sa gaba a tsakaninsu ai yan uwantaka ta ƙarshe ita ce ta musulunci abu ne wanda ya zama wajibi gare ta, matsayinka na musulmi ka yi hattara da aukar da ƙiyayya da gaba a tsakankanin al'umma musulmi kasancewa Allah ya yi hani daga haka wala ta'awanu alal wal’uduwan. wal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku yi taimakekeniya akan aikata duk abin da yake zunubi da kuma ƙetar iyakar Allah amma wajen ayyukan da a horo ya yi. muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya Allah ka taimaki musulunci ya Allah ka taimaki al'umman musulmi ya Allah ka taimaki musulunci ya Allah ka taimaki al'umman musulmi ya Allah ka taimaki musulunci ya Allah ka taimaki al'umman musulmi ya Allah ka rosa makiya addinin Allah ya Allah ka taimaki bayinka mumine masu kaɗaita ka da bauta ya Allah ka raya mu muna musulmi ya Allah ka karbi rayuwar mu muna musulmi ya Allah ka haɗa mu da mutane nagari salihan bayin Allah, Allah ka tashe mu da su tare, ya Allah muna roƙonka zaɓen da za a gabatar gobe, Ubangiji Allah ka sa a yi shi lahiya, Allah ka sa a ƙare shi lahiya, Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka zaɓen muna wanda alheri gare mu da addinin mu na musulunci. Ibadallah. صلوا وسلموا على على البشير النذير محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم أهنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين